This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan la'asariya ta Asabar kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da dalol da noma da kuma niyya a birnin Kwani sai a duniyar gizo ta intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jima barkan ku da wannan lokaci ne Ali Mustapha Sokoto ta da Grace Alheri Abdu anan daki mana watsa muku shirye-shirye muna fata kuma nan kalau kamar yadda muke bari fara da kanin labarai. Jiya Juma'a aka kawo ƙarshen hare-haren ta'addanci na tsawon kwanaki uku da suka yi sanadiyar kashe mutane goma sha bakwai a ƙasar Faransa. hukumomin kasar indonesia sun ce masu aikin ceto sun fito da jirgin air asia nan daga tekun java wanda ya gamu da hadari ranar 28 ga watan disamba ya kuma kashe dukkan fasinjoji 162 da ke cikin jirgin kana wata majiya a amurka ta ce masu binciken da kuma shigar da kara na gwamnatin tarayya suna ba da shawara a tuhumi tsohon shugaban ma'aikatar leken asirin kasar da laifin ba farkarsa waɗansu bayanan sirri To kyauta. To bayan kun gama jin labaran duniya za mu kawo muku bayanai game da harin bam da 'yan Boko Haram suka kai dazu a Maiduguri da kuma fatattakar da suka yi wa damaturu baga da sauransu. Sai da da aka je musamman aka sa wuta aka ce wa'annan mutane da duk wani zai zai abin dole shi. Suna ko da suka fada ruwa suna kokarin tsallakawa amma hara suka bi su suka dinga bukun da su a cikin ruwa. Kuma ba ma bambance ko mace ko namiji ko yaro ko babba. sannan akwai alama cewa sassan arewacin najeriya da dama suna fuskantar matsalar samun katin zaben nan da za a yi a najeriya nan gaba wani ma gaskiya na ci wahala a kan kafin samu katin zaben nan sai da ne kwana shida ban samu ba ban samu katin zaɓe ba zan yi zabe ko da kati ko babu kati to yau asabar ce saboda haka muna da shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Kalmasi Garba wanda yau zai yi bayani daga cikin abubuwa kada abin da ke jin faɗo farashin man fetur a mazu a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiya Juma'a aka kawo ƙarshen hare-haren ta'addanci na tsawon kwanaki uku da suka yi sanadiyar kashe mutane goma sha bakwai yayin da 'yan sandan ƙasar Faransa kuma suka kashe mutane uku da ake kyautata zaton su ne maharan a waɗansu sumame biyu da suka kai. Ana kuma ci gaba da neman na uku. Hukumomin ƙasar Faransa sun ce an kashe waɗansu mutane biyu 'yan uwan juna waɗanda ake kyautata zaton su ne suka kai hari kan mujallar barkwancin na ta Charles Hebdo jiya Juma'a yayin da kuma aka saki wanda ake garkuwa da shi a samamin da 'yan sandan suka kai a arewacin birnin paris an kashe mutane goma sha biyu a harin da aka kai ranar laraba a ofishin mujallar 'yan sandan sun kuma kai farmaki a wata kasuwar zamani ta koshe da ke birnin paris jiya kuma inda suka kashe wani ɗan bindiga da ya kashe mutane hudu da suka je sayayya a wannan kasuwa. mutane da dama sun ɓoye akwatin sanyi na ajiye nama na tsawon sa'o'i biyar da aka yi musayar wuta an ji ƙarar fashe-fashen nakiya da harbin bindiga a birnin fari da kuma garin da martin elcol arewa maso gabashin babban birnin ƙasar yayin da 'yan sanda suka isa wurin kusan daidai wannan lokacin sharif da sa'id koti da ake kyauta zaton su ne suka kai wa mujallar tare hebdo hari sun fito daga gidan ɗaɗin da suka ɓoye suka fara harbin kan mai uwa da wabi lokacin da 'yan sanda suka kutsa ciki an kashe maharan a masarautar da suka yi da tarin 'yan sandan da ke kewayen wurin a harin da aka kai kasuwar zamani ta birnin fari kuma 'yan sanda sun hakikanta cewa amadi kulibali ɗan shekaru 32 shine ya harbe ya kuma kashe wata jami'ar 'yan sanda a kusancin paris ranar alhamis hukumomin kasar faransa suna neman wata mace hayat bomedin da suka haɗa baki da Kulubali. Rahotanni daga inda lamarin ya faru na nuni da cewa mai yiwuwa ne ta silale lokacin da masu sayayyan a kasuwar suke neman mafaka. Da yake magana da manema labarai jiya, shugaban ƙasar Faransa Faransuwa Hollande ya gode wa jami'an tsaro da suka shawo kan lamarin suka kuma kashe 'yan ta'addan ya kuma kira ga 'yan al'ummar ƙasar Faransa su ƙara kula. da nuna haɗin kai da ya ce shine babban mukamin ƙasar na yaƙi da ta'addanci. ya ce amma dai faransa ko da suke tana fuskantar wannan ƙalubala ko da yake ta san tana da jami'an tsaro gwarzaye ƙasar faransa ba ta daina fuskantar barazana ba saboda haka nake kira gare ku kula ku haɗa kai ku kuma tashi tsaye Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka za ta ba Faransa dukkan tallafin da take bukata. Mr. Obama ya ce harin ya nuna cewa babu wani abin alheri da 'yan ta'adda za su ba duniya, yayin da birnin Paris ya zama ginshikin 'yanci da kyakkyawan makoma da kuma mutunta bil'adama. Hukumomin kasar Indonesia sun ce masu aikin ceto sun fito da jelar jirgin Air Asia daga tekun Java wanda ya game da haɗari ranar 28 ga watan Disamba ya kashe dukan mutane 162 da ke cikin jirgin. Masu aikin ceto sun ɗaura balo a wato garwar jirgin yau Asabar domin jawo wutsiyar jirgin zuwa kan ruwa. An gano jelar jirgin ne ranar Laraba a ƙarƙashin tekun kimanin kilomita talatin daga wurin ƙarshe da aka yi hulɗa da jirgin mai kuma zurfin kimanin mita talatin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata mace a Amurka ta ce masu bincike da kuma shigar da ƙara na gwamnatin tarayya suna ba da shawara a tuhumi tsohon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar David Patriots da laifin ba farkarsa waɗansu bayanan sirri. Shawarar da jaridar New York Times ta fara laburtawa jiya Juma'a ta zo ne sama da shekaru biyu bayan da Patriots wani babban jami'in soja wanda ya ritaya a matsayin janar mai anini hudu ya ajiye mukaminsa na shugaban hukumar bayan da aka fallasa dangantakarsa da wannan farka tasa. To, Grace Aliyar Abdu kenan kuka je da labarin duniya daga Washington. you. To sai rahotannin ya jima kaɗan za ku ji rahoto da za mu kama kan matsalar da ake fuskanta ta samun katin zaɓe a Najeriya amma yanzu bari mu fara da maganar munanan hare-haren da um, Boko Haram ke ƙara kaiwa a sassa daban-daban na jihohin Arewa musu gabacin Najeriya irin su Borno da Yobe. Dazu da zuwa wakilinmu na wannan bangare Haruna Dauda biyu ke gaya mana cewa ko yau an kai wani sabon hari a Maiduguri. Wato nan da misalin karfe ɗaya ne aka samu tashin wani bom wanda kuma ake kyautar kamar wata mata ta zo da shi a layin yan kaji jikin kasuwar litinin wanda ake kira bombay market a nan kuma zirki ma wannan kasuwa kamar misalin garke biyu haka bayan a nan kwashe abin da ya faru an kuma sai marasa lafiya wanda suka samu raunuka da kuma gawakin da suke wurin na ga yadda abubuwan yake to abin abu ne kwarai da gaske abin da na gani saboda da na je na lura da irin yadda bom ya tashi tarwatsa abubuwan da suke wuri da cewa ba babban bom bane sosai amma gaskiya ya danna saboda ana magana cewa kamar mutane bakwai wannan bom ya halaka kuma ana magana an dubi wasu kamar su goma sha biyu zuwa uku haka an garzaya da su asibiti wanda suka samu raunuka. To ya batun da maturu me me za ka kara mana haske dangane da abin da ya faru da maturu kuma? Yawa jiya ne kamar misali kamar karfe bakwai har zai kusan sun ɗebe kusan awa shida lokacin da wannan mahala suka shigo garin damaturu suna ta ƙoƙarin afkawa gine-gine da dai sauransu rahotanni da muke samu daga damaturu ya nuna mun cewa waɗannan mahara sun kona ofishin yan sanda ita ce babban ofishin yan sanda a garin damaturu tana nan akan rana ba duk wanda zai wuce ko kuma zai shigo damaturu sai ya ratsa ta gaban wannan ofishin yan sanda waɗannan mahara sun samu sun kona wannan ofishin yan sanda sannan kuma kasuwar bayan tasha akwai shagunan mutane haka da suka yi kasuwanci da sauransu to lafotan um, da nake samu shine shagunan nan sun kone amma a cewar bayanai da nake samu shine su a jami'an tsaro su suka afkawa waɗannan ma'ana da irin rocket launcher ɗin nan to sai wuta ta tashi a kansu da kasuwar gaba ɗaya shagunan da suke wurin gaba ɗaya suka kone to an yi asaran dukiya masu ɗimbin yawa kuma da suke dare ne kowa ya shige gidansa ba a samu yawan mutane da suka hallaka ba wannan sai dai bayanai da ci gaba da samu ne a yawan yawan ma'anar nan kamar an hallaka su saboda eh, su kamar su jami'a tsaro ni masu zobe ne lokacin da suka shigo wannan gari sai suka yi masu kwatar rauna lokacin da suka gama abin da su gama sai su waɗannan jami'an tsaro suka kai masu farmaki kuma aka an hallaka su da dama kwarai da gaske sai har yanzu babu wani bayani daga hukumomin tsaron a kasar da suka bayar game da wannan hali na damasu na jiya. a ƙarshe haruna batun baga ana ta samun alƙalin mai yawan mutane da ke cewa mutane da aka kashe a baga san kai dubu biyu ko ba su kai ba tana da wata masaniya na ainihin jimillar mutanen da aka rasa da kuma halin da baga take ciki ita ma? eh kwarai da gaske saboda na je na tattaki har zuwa sansani a yan gudun hijira da aka ajiye wannan mutane da suka ce karamar hukumar kukawa wato ita kakan kanta tana cikin karamar hukumar kukawa ne ah, to shi na kuma samu nazarta da shi shugaban wannan karamar hukuma ya tabbatar mini cewa mutanen da suka mutu a wannan hali na garin daga sun fi dubu biyu saboda akwai gari da aka je musamman aka sa wuta aka wa wannan mutane aka tilla musu wuta ba a bar kowa da duk wani zai za a bindige shi tana ko da suka fada ruwa suna kokarin tsallakawa a ah, waɗannan mahara suka bi su suka dinga bindige su a cikin ruwan ko kuma wanda suka shiga daji suna gudu aka dinga bin su ana harbin su a cikin daji kuma ba sa ma bambance ko mace ko namiji ko yaro ko babba duk ah, wanda suka samu a wannan gari hallakawa suke yi na je gaskiya na ji abin al'adu din kananan yara al'ajabi da su shekara bakwai zuwa shida ba za a gan su an zo da wani ba uwa ba uba an ɗauke shi ne a hanya yana kuka ko wata ko wani haka zai ɗauki ah, yaron ya shigo da shi saboda tausayi da sauransu gaskiya sai wanda ya ga irin wannan sansani abin tausayi abin al'ajabi da musamman ma irin yadda waɗannan yara ke ci gaba da kasancewa marayu da su da iyayensu da garin su araba su da garin su araba su da iyayensu kuma an zo nan ba wanda ya san su kuma babu wanda ya san inda iyayensu suke samun abin alajabi ne kwarai da gaskiya lafiya. Kun kun To Allah ka mana ƙarshen wannan masifu da ke adaba ƙasashen mu. To duk da wannan matsaloli ɗin Najeriya dai tana ci gaba da shirye-shiryen da take na shirya babban zaben da za a gudanar in Allah kai wata mai fita. Sai dai kuma kamar da za ku je a wannan rahoton na Nasiru Yakubu na Yaro har yanzu mutane da yawa ba sa da katin yin zaben. kimanin ƙasa da makonni biyar kenan da za a fara zaɓuɓɓukan shekarar biyar a faɗin Najeriya. To amma har yanzu akwai wasu al'umma da dama a garin Kaduna da kewaye da suke ta korafi na rashin samun katin zaɓe na dindindin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta ce ta raba wa mutane sama da miliyan ɗaya a jihar ta Kaduna. Ga abin da wasu jama'a ke cewa game da raba wannan kati na dindindin da hukumar zaɓe ta ce ta yi a jihar Kaduna. Sunana Muhammad Awal ban samu katin zaɓe ba zan yi zaɓe ko da kati ko babu kati saboda an kashe ɗaukar mataki akan wannan abubuwan sakamakon mun yi katittukan zaɓe kuma babu ba a bamu ba mun wa namu duk babu kaza ba zai yi wa a ce ba za mu yi zaɓe ba za mu je akwai da muke so a ranmu saboda haka tunda hukumar zabe ta kasa ɗaukan mataki akan ba mutane haƙƙin su na katin zabe za a ba mu abubuwa mu zaɓi wanda muke so wannan shine kawai suna na rufata abdulkadir mai riga dai mun je mun yi amma ba a riga an kawo ba ai zabe in dai ya zo he mun yi kuma Allah ya da ni ba su je ba ba kuma sai mun je ni ina kira ne dan Allah su taimaka kawai su kawo mana katin tunda da riga mun sha wahala ni ban daga uwar ranar da ta gama kuɗan mu akan hanya. Asiya Abubakar. Ni dai na samu wannan katin zaɓe ina kira da hukumar zaɓe da ce kokari ta ta ba mutane wannan abu yan uwana mata su ma sun su dubu su samu ba ni ma gaskiya na ci wahala akan kafin in samu katin zaɓen nan sai da ne kwana shida ban samu ba tukuna a kwana shida ne na samu ina kiran hukumar zabe ne da su ƙara adalci wanda ba su samu katin zaɓe ba su raba musu. Hassana Abba ban samu ba mun yi amma ba a ba mu. Mu yanzu tun da mun riga mun yi rijistan katin dole sai mun dangwala tun da mun riga mun yi sun ba mu. Shi kuwa Alhaji Salisu Tanko Usono wanda ya ce hukumar zaɓe ta canza masa sabon katin zaɓe ne sakamakon wai a cewar hukumar sunaye da kuma bayanin da ke tattare da akwatinsa ya kone ne kurmus. Jos. Eh na samu nawa a ko ke ba wai na samu ba saboda asalin akwati na ya kone so amma yanzu na yi wani an bani kuma temporary voters card. kamar yadda hukumar zaɓe ta zo da shi ta zo mana da listin wata biyu bayan nan cewa akwai akwatuna da suka kone kamar a igabi lokar gaban muna da akwatuna ɗari da wurin goma sha shida wanda sun kone so ina ciki akwatin area na na ciki so amma dai ni na riga na samu na yi amma akwai mutane da yawan da ba su yi sun sake ba. Bisa dukkanin alamu irin korafe-korafen da ke bayyana daga jama'a da kuma matsalolin da aka fuskanta wajen raba katin zaɓe ga 'yan jihar Kaduna ka iya kawo sanadi na yadda wasu ba za su samu damar samun zaɓen shugabannin da suke da bukata ba. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. Kaduna To gaishe ka Nasiru, mu safiya ce karfe goma da misalin minti goma sha shida na safe a Washington DC. Yanzu bari in bayan da ku ga Ibrahim Kalmasi Garba ya kama na shirin muna gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Ko me ake nufi da yakin cacar baka? Me ke haddasa yakin cacar baka tsakanin ƙasa da ƙasa? Masu tambaya a lokuta daban-daban su ne mai nasara nasara kuntuwa da Hussein Muhammad Binanci. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah wai me ke kawo faduwar ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya kamar yadda ya faɗi a yanzu? Me kuma ke sawa ya yi tashin goron zabi? sannan idan farashin ya faɗi ko ya haura suwa suke amfana da wannan tashin ko faɗuwar? Mai tambaya babba Haruna Bajoga. To, bari mu fara da tambayar su mai nasara nasara funto da Hussaini Muhammad Binanci kan yakin catar baka, idan malaman na kusa ga abin da ya sauƙaƙa. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yaƙin catar baka yaƙi ne da ake yi da baki. wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaƙi ga dangadan. A taƙaice dai yaƙin cacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani ɓangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yaƙin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka To, amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin Hausa musamman ma wanda bai yi boko ba. Yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa kaffa da yaƙi, ko don ana tsoron juna, ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri ta fi ribar da za a ci, ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali. A zahiri yaƙin cacar baka banda catar bakin ya kuma haɗa da rige rige ƙere-ƙeren mugan kayan yaƙi da gwaje-gwajensu da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Ƙasashen da aka san su da yaƙin catar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma, akan fassara ma'anar yaƙin catar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen Yaƙin duniya na biyu zuwa lokacin da tarihin Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya, to amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowacce na tafa ne da ƙawayenta. sauran ƙasashen da suka ƙi shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su 'yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha ƙawayenta sun haɗa da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika ƙasashe irin su Cuba da Koriya ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu ɓarkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na ikirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na sacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. Sai kuma tambayar Baffa Haruna Bajoga kan yadda farashin mai kan hau ko ya sauka. Idan malamin na saurare ga amsarka daga wani tsohon injiniyan matatar man kamfanin man Najeriya NNPC mai suna injiniya Kailani Muhammad. To, Haruna Bajoga a gaskiya in akwai zaman lafiya a duniya mai baya tashi. Hmm. Na farko akwai karancin mai da ake fitowa da shi. Hmm. ka gane ko mm. in akwai karanci in wannan kungiyan misali suna fito da miliyan ganga talatin eh. sai aka wayi gari miliyan ganga talatin din nan saboda yaƙe-yaƙe da yi a ƙasashen da suke fito da mai eh. sai ya ragu zuwa ganga ashirin kaga man da ake fitowa da shi ya ragu sai a samu karancin mai ɗin da ita opec za ta fito da shi sai ya tashi na farko kenan na biyu akwai canjin yanayi na duniya misali in akwai kamar wajen ku amerika yanzu da kasashen da kawayenta yanayin da ake kankara din nan ko ina sanyi ne to dole kuwa a nemi nan mai ɗin da ita kanta iska gaza su petrol Hmm. wanda za su yi amfani da shi hmm. don a samu imama. Haka. Ko a gidaje ne ko a kamfanoni. Yawa wato injiniya sai tambayar ta. Shi yake abin nan kuma abin. Yawa to. Kaga a lokacin baban gida lokacin da ake lokacin da ake gofuwo. Hmm. Ai mai ya tashi sosai har Najeriya ta samu wasu kuɗaɗe. Saboda wannan yakin da ake yi na golf. Sai gashi ya tashi. To yawa mm. injiniya sai kuma tambayarsa ta ƙarshe inda yake son ya san eh. suwa ke cin moriyar wannan faduwar idan farashin mai ya faɗi suwa ke cin moriyar faduwar. Na farko barin fara in mai ya tashi in mai ya tashi kasashen da suke da adalci suke son jama'ansu za su sanar cewa yau mai ɗinnan ganga kaza ne ya tashi za ka ga sun koma kasashensu sun yi ma mutanen su aiki hmm. na gari ko hmm. kuma cikin kuɗin da aka samu za su rarraba kowane ɗan ƙasa ya samu hmm. wani wajajen ma gidaje za su gina su ce sun ba ɗan ƙasa saboda an samu mai ya tashi ba su san kuɗin nan zai zo ba shine rara sai aka zo aka samu akasi mai ɗin nan ya faɗi warwas to in ya faɗi za ka ga waɗannan wayanda suke da adalci gwamnatin da ke da adalci za su sake gaya wa mutanen su cewa wannan man ya faɗi price ɗin shi kaza sai su gaya mutanen su in ma wani abu za a yi don a kawo musu sauki sai su yi amma ba kamar Najeriya ba. Amerika yanzu ita take sayan man daga Saudi da Najeriya to yanzu ita ba ta samu mai a North America. Hmm. To bata cika sayan mai ba shi yasa ka ga yanzu na OPEC din ya faɗi tunda wasu da ba su da shi yanzu duk sassa sassa na duniya an samu yanzu in ka duba afirka ma akwai kasashe da yawa sun samu mai hmm. amerika ta samu opec ita kungiya ce nata to sai aka samu aka ce wasu sun samu in ba saya a nan ba za a je a saya a can hmm. dole ne price in ya faɗi kasa hmm. kuma in ya faɗi kamar yadda ungozi ta gaya mana wai dubu biyu da sha biyar da za mu shiga da sha biyar yanzu mun tashi tsaye saboda za a yi talauci a najeriya allah ya akwai mai a arewacin Najeriya. Mhm. Amma saboda siyasa gwamnoni su goma sha tara kaɗa maganar iskar gas da kai akwai gas a tafawa balewa. Hmm. Amma ba mu da shugabanni na gari waɗanda za su zauna su fito da abin da bature yake kira policy. Hmm. A je a haƙo mana man nan amma sun ki akwai lokacin da suka zauna nan Kaduna ko goma sha biyar cewa tun da 'yan kudu suna cewa mu shazumami ne za su zo su fara hako mai kamar yadda muka yi interview da kai kwanaki mm. mai din na na benue mm. mai na bida basin mm. mai na lake mai na sokoto basin duka ba abin da suka yi kuma za su iya ɗauko chinese su zo ko ba su ba su sisi ba su zo su fitan mana da wa'annan dukiyan amma sun kasa kamar yadda aka yi a nijar sun kira su ne kawai suka zo suka fara haƙa musu mai suka gina refinery aka ce to ku in kun haƙo kaza ne za ku sayar mu namu fasantar kaza ne na wayancin kaza ne hmm. sun kasa mana amma Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su zo su fitar da arewa cikin kanjin da muke ciki. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniya Lani Muhammad wanda ya amsa mana tambayoyi, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim ka almasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To a gada Ibrahim sun da aiki jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na mura Amurka a Washington DC ne inda muke karfe goma da minti ashirin da shida na safe fa bari mu kawo muku labaran matakaici. bari mu faro da wannan labari daga kasar Canada da ya ce 'yan sandan kasar Canada sun kama waɗansu 'yan uwan juna biyu suka kuma tuhume su da laifukan ta'addanci daban-daban sai dai ba su ba da ƙarin haske dangane da abin da suka aikata ba. Rundunar 'yan sandan kasar Canada ta faɗa cewa an kama tagwayen ne Ashton Carlton Lamont da Carlos Lamont jiya Juma'a bayan wani bincike da aka gudanar a ƙasa. an tumi Hashton da tallafawa wajen aikata ta'addanci yayin da ake tuhumar Carlos da yunkurin tashi daga Canada zuwa aikata ta'addanci a ƙasar waje. Rundunar 'yan sandan ta RCMP ta ce an kama Carlos ne a Montreal a tashar kasa da ƙasa yayin da yake kan hanyar sa zuwa ƙasar waje da nufin aikata ta'addanci aka kuma kama Ashton a Ottawa. An kashe sojoji biyu a watan Oktoba waɗansu hare-hare daban-daban a Canada. da hukumomi suka bayyana a matsayin ayyukan ta'addanci. Wata majiya a Amurka ta ce masu bincike da kuma shigar da ƙara na gwamnatin tarayya suna ba da shawara a tuhumi tsohon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar David Petraeus da laifin ba farkarsa waɗansu bayanan sirri. Shawarar da jaridar New York Times ta fara bugawa jiya Juma'a ta zo ne sama da shekaru biyu bayan da Petraeus wani babban jami'in soja wanda ya ritaya yana a matsayin janar mai anini hudu. ya ajiye mukaminsa na shugaban hukumar bayan da aka fallasa dangantakarsa da wata farka tasa. To a gaishe ka Grace to jama'a abin da ya sauka wannan lokaci kenan amma an yi babbar rasuwa a yau a Najeriya inda shugaban hukumar kwasta na Najeriya Alhaji Dukku Abdullahi inda ya rasa mahaifinsa wato Alhaji Abdullahi inda mai magajin garin Musa kenan wanda Allah ya wa cikawa jiya da dare. ya rasu bayan ya jima ah, yana fama da rashin lafiya kuma ya bar duniya yana da shekaru kamar da uku saboda haka muna son mu yi ta'aziyya ga shi shugaban hukumar kwastan din na Najeriya Alhaji Dukwa Abdullahi Inde kan wannan babban rashin da aka yi Allah ji kansa ya ramshe shi mu kuma Allah ya samu cika da imani yanzu a madadin duka ma'anar sashen hausa na amurka musamman ita grace alheri abdu da ta taya na gabatar muku da wannan shiri din da kuma wanda ya ba da umarni yemi tare da injiniya dinmu malam cedric ni da ali musafin sakwato nake muku ban kwana a yanzu amma kada kuma manta allah da mu dawo da karfe tara da rabi na daren yau da shirin nan da muka kawo muku a kowace asabar na mu tattauna yanzu sai mu dawo kenan salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.